الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الواو الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محمدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم ابتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ان wa musulmi barkan mu da saduwa a cikin wannan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya dini da sha hudu ga watan hudu miladiya annabi Isa alaihi salam shekara 2022 da fatan ba mu manta ba yau ba cikin hukuncin Allah mun dawo cikin wannan masallaci da yake wannan masallaci na Abu Huraira wanda yake wannan unguwa ta goma a cikin garin Abuja ba don komai ba su don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda idan ba manta ba jiya muna mun shiga aya ta goma sha ɗaya a cikin suratul tagabun wanda insha Allah ta'ala yau za mu sake ah, yin bayani kaɗan akan ita wannan aya daga nan kuma insha Allah ta'ala sai mu wuce Allah mu sake sake da da amma kafin nan kuma da aka saba ga tambayoyi kamar ah, kamar yadda aka saba na dai yana cewa assalamu alaikum Allah kara malin lafiya ya ce malam tambaya ta wanda ya yi hamma ko miƙa ya kamata me ya kamata ya fada idan mutum ya yi hamma ita miƙa dangi ne na hamma yana nuna alama mutum ya gaji ke to idan mutum ya yi hamma ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Abu Hurairah wanda yana cikin sahih bukhari 6223 da kuma 6229 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim 2994 dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza atasa ahadukum falyahmadillah idan dayan yayi addishawa to ya gode wa Allah idan mutum kuma ya gode wa Allah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu haƙƙi ne akan dukkan musulmin da ke kusa da shi idan ya ji an yi shammita hu shi ma ɗan sai gode mai sai ce yarhamuka Allah idan aka ce yarhamuka Allah Allah ya ci kanka kenan shi kuma sai ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum wannan ita ce ruwaya da take mafi inganci amma ba yadda wadanda suke cewa zafara lahu lana ba wannan ita ce ruwaya mafi inganci to sai manzon Allah ce wa amma taka'u fa min ash-shaytan amma hamma daga shaytan ne fa idza tasa'aba ahadukum idan ɗayan ku ya hamma fa yaruddahu mastata'a to ya komar da shi gurgurdan yadda zai iya shaytan ne ha sai ka yaka sai ka danne bakin to abin da ya tabbata cikin shari'a kenan ina fata mana fahimta idan mutum ya yi hamma sai idan ne bakinsa ya koma da shaidan da mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza tasaba ahadukum dhahika minhu shaytan idan ɗayan ku yi hamma to shaidan dariya yake mai to kai kuma sai ka danne bakin to wanda kuma yayi miƙa to ya ambaci sunan Allah ina fata mana fahimta kai miƙa sai ka ambaci sunan Allah subhanallah ko Allahu akbar amma ba yadda wannan suke ba yayi miƙa sai kai naushi ba shi yanzu ne yana da karfi in aka yi rashin sa ya daki banku kaga shike na hannu sai kare sai je dinga neman ina mai gyara kuma yake Allah ya tabbata mana wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya kara malam lafiya amin yace tambaya shine a cikin sallah farilla karshen suratul tin wa tin wal zaitun alaysa Allah bi ahkamil hakimina sai mamu su ce bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin ingancin a addinin to fadan cewa bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin mazhabar malikiya sun ce ya inganta mazhabar hanabila ma sun ce ya inganta a mazhabar malikiya sun ce sahihun ya inganta idan ka duba littafin mawahibul jalil mujalladi na biyu suka ce ya inganta mazhabar hanabila su suka ce ya inganta idan ka duba littafin sharhul muntaha shi ma mujalladi na biyu shafi na dari biyu da shida su ma suka ce ya inganta menene dalilin su dalilin hadisin da ya zo cikin sunan na abi dawud hadisi na dari takwas da tamanin da hudu amma hadisin isnaduhu da'if isnadin hadisin mai rauni ne saboda akwai inkifa inkifa shine malam ibrahim ya ji umar ya ruwaito hadisi wannan ya ji wannan ya ruwaito to sai wannan ya ce ya ji wancan ya ruwaito amma wancan din da ya ce ya ji daga wajensa kuma bai inganta ya ji ba saboda ba su yi zamani iri ɗaya ba to saboda kare hadisan manzon Allah kada shubuha da ƙarya su shiga sai a ce isnadin ya yanke kun gane tunda isnadin ya yanke can din to hadisin ya raunana mun fahimta to hadisin wani ne yake cewa ya hau saman gidan shi sai ji liman yana sallah sai ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin sai ce bala wa na'mu ala dhalika min shahidin sai aka tambaye shi bai dalili sai ya ce ya ji manzon Allah ya faɗi wannan to hadisin bai inganta ba an sake samu ruwaya ita ma tana cikin sunna abi dawud hadisi na 887 ita ma isnadin ta zaifi mun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qara'tum at-tin waz-zaytun idan kun karanta suratul tin wa tin waz-zaytun ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan liman yace alaysa Allahu bi ahkamil hakim ku ce bala wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin shi ma hadisin bai inganta ba to tunda isnadin hadisin akwai rauni malikiya su sun tafi kan cewa eh ya inganta za a iya fada tunda dai an samu wani dan tushe da aka dogara akai mun ga mun fahimta ko san addini idan mutum ya samu inda zai rabe to iya da hujja da zai dan kafa hujja ko da hadisi mai inganta ba amma a mazhabar shafi'iyya bai halatta ba ba za ka faɗa ba amma idan mutum ya yi ba za ka tuhube shi don me ya faɗa ba tunda iya da asali malikiya sun tafi hanabila ma sun tafi wallahu alam Allah madaukin sake gafarta mana idan ba manta ba jiya aya ta goma a cikin suratul taghabun Allah yake wallabi na kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar Allah yake wadannan sune yan wuta khalidina fiha ko sai Allah ce wa bi'sal masir to saboda magana yan mutan ta daga mun hankali har na manta wa bi'sal masir ban fasara ba sai da naje gida da kaina na tuna wa bi'sal masir Allah ce tir da makoma irin wannan makoma irin ta mutum a ce a wutar jahannama ne to wannan abu ya muna na Allah gafarta mana shi sa ibn jarir sabari shi mufassir yake cewa bisa shaykhul ladhi yusaru ilayhi jahannam kirda abin da za a ce shine makoman mutum wutar jahannama to wannan abu yayi muni sosai kuwa a qira'a ta sufi sai daga cikin makaranta alqur'ani ne girma da shi da qadun da abu ja'far fiske wa bisal masir sai su tafiyar da wannan hamzan ba za a karanta da ita ba mun fahimta kuma kira'a ce mutawatir haka manzon Allah ya koyar to sai faifan da muka shiga sabo Allah yana magana akan duk abin da kuke gani na hukuncin Allah to da ikon Allah sai Allah ya ce ni ma amara min musibatin illa bi ubangiji ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin duk wani abu da ya shafe ka min musibatin na wata masifa fa bi Ibnillahi da iznin Allah ma asaba min musibatin illa bi Ibnillah. Allah ya ce duk wata masifa da za ta shafe ku to da iznin Allah wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah yahdi qalbahu Allah zai shirye da zakatan shi ko zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim Allah a dukkan komai masani wannan aya Allah subhanahu wataala yana labarta mana cewa babu wani dan adam da wata masifa za ta same shi face wannan abin da izinin Allah in ka duba littafin abwaul bayan fi izahi alquran bil quran na Muhammad aminu amin yake cewa nassun sarihun ala anna ma yanaluhu abdu min musibatin duk wani abu da ya shafi mutum musulmi ko bawa na Allah to wannan nassi ne karara cewa wannan abin cewa daga wajen Allah kuma mutum ya yadda cewa daga wajen Allah ubangiji ta'ala ya ce cewa man yu'min billahi yahdi qalba to duk wanda ya imani da Allah Allah zai shirye da zuciyarsa duk wata masifa to da izinin Allah to shine malamai suka ce izinin Allah anan waɗansu suka ce bi amrin lahi da umarnin Allah waɗansu suka ce bi ilmin lahi da ilmin Allah to duk wani jarabawa ko wata masifa idan ka ganta ta faru a bayan ƙasa to ilimi da kaddara da hukuncin Allah to ya ratayu akan abubuwa guda hudu na daya wannan abin da ya faru bi ilimin lahi akwai ilimin Allah akan sa kamar yadda muka faɗa jiya na biyu akwai alkitaba Allah ya rubuta wannan abin dama sai ya faru na uku akwai almashi'a san Allah Allah ya san yana san abin ya faru haka shi sa ya faru dan idan da Allah baya so abin bai sai faru ba sannan na uku al-khalq an halicci ta kanta masifar da ilimin Allah na farko duk wani abu da ka ganshi illa bi idnillah sai da izinin Allah to akwai ilimin Allah akan wannan abu wannan yana nuna ilimin Allah ya ya cika duniyar nan gaba daya shi sa cikin suratul baqara aya ta 255 wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh suratul baqara ilimin wato kursiyin Allah ya cika cikin sammai da kasai imamu shafi'i yake cewa wasi'a ilmuhu ilimin Allah ne ya cika sammai da kasai suratul talaq ayata shafi Allah ce ni ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah a haɗu da kulli shay'in ilma Allah ya kewaye dukkan komai da ilimin sa wanda yake nuna dan adam kai da Allah mai ilimi ilimin Allah ya gane komai da komai babu abinda Allah subhanahu ta'ala da kake ganin shi a nan gidan duniya wanda Allah subhanahu ta'ala bai san da shi ba ashe kenan duk wata masifa idan ta zo sai abinda ya kamata ya zo cikin tunaninka shine ne ilimin Allah yana kan wannan abu dama Allah ya san da shi ina fatan mana fahimta hadisi ya tabbata cikin sunan da tirmidhi 2141 hadisin eh, ya tabbata eh, hadisin a cikin eh, tusahih ibn hibban 6669 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda Abdullah bin Amr bin al-As yake bada labari sai ya fito daga cikin gida yana fitowa wa alaihi kitaban akwai littattafai guda biyu a hannunsa sai manzo Allah ce hal tadruna ma hadani kitaban kun san waɗansu littattafai ne waɗannan sai suka ce Allah wa rasulu alam Allah da manzansa ne suka sani illa an tukbirana sai ka ba mu labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadal kitab wannan littafin da kuke ganin sa an yi yamini ta hannun dama na kitabun bi rabbil alamin littafi ne daga wajen ubangiji ta'ala fihi asma'u ahli janna a cikin sa akwai sunayen aljanna wa asma'u aba'ihim da sunayen iyayensu wa qaba'ihim da kabilarsu to ba har da kabila kuma akwai a ciki wani dan wani dan kabila kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa fa utbila ala akhirih fi akribi tun daga farko har karshen littafin fala yuzadu fihi wala yunqas ba za a ƙara ba ko ba za a rage ba sai manzo Allah ce wannan littafin da kuma kuke ganin shi a hannuna fi asma'u ahlin nar akwai sunayen yan wuta a cikin sa wa asma'u aba'ihim da sunayen iyayensu wa qaba'ilihim da kabilunsu sai manzo Allah ce faqad kujmi da sai aka rufe littafin zuwa karshen sa fala yusadu fihi wala yunqas ba za a kara ba ko ba za a rage ba sai sahabbai suka ce a to tunda haka ne to dan me muke bada lokaci fa alamat fa alamal amal dan me muke yin aiki sai manzo Allah ce qad qad faraga rabbukum Allah ya gama ga bayinsa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wadan gefen suna wuta jahannama wadan su gefen kuma suna gidan aljanna Allah sama na daga cikin aljanna ilimin Allah ya riga ya gabata anan dole kowa ya da wannan to na biyu alkitaba duk wata masifa da ka ganta illa bi ibnin lahi ko Allah ya riga ya rubuta ta to shi alkitaba din shi kansa ya kasu gida hudu akwai at-taqdimu azali a cikin alkitaba din mun fahimta akwai ahadun misa akwai kuma al'umri akwai alhauni sannan waɗansu malamai suka ce ya ma kai guda biyar akwai al-yawmi a cikin alkitaba din to ilimin Allah ya riga ya rubuta komai ka koma cikin suratul tauba aya ta da 51 qul lan yusibana illa ma ka kataba Allahu lana huwa maulana qul ka fada lan yusibana babu abin da zai shafe mu illa ma kataba Allahu lana ba ce abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana shi ne masoyin mu wannan akwai alhuti ne ko babu akwai alhuti suratul hadid aya ta ashirin da biyu. ma asabaka min hasanatin fa min Allah ina fata mana fahimta wa ma asabakum kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa yace ma asabakum ko kuma hayyin da yace likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu Allah subhanahu wataala yake cewa kada wani abu ya same ku ya zama wai abin da ya shafe ku illa fi kitabin min qabli an nabra'aha Allah ya ce face wannan abin idan masifa ta zo tana cikin littafin Allah min qabli an nabra'aha tun kafin mu halice ta sai Allah ce inna zalika ala Allah yazid wannan a wajen Allah abu ne mai sauki sai ce likai la ta'tau Dan kada ku dinga yin bakin ciki alama fata kuma akan abin da ya wuce muku don ku san dama mun san da abin wala tafrahu bima atakum kuma kada ku dinga yin farin ciki akan abin da muka ba ku dama mun san za mu ba ku inji Allah wannan kaga yana nuna cewa Allah ya riga ya halicci kayan sa da matan kafin halicci duniya hadisi ya tabbata cikin ah, cikin sahih bukhari 3190 waɗansu mutane wamdu bani tamim sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa da aka tausaye ce ikbalu ku taho ku bani tamim da suka zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu Allah ya kasance a gidan duniya babu komai a gidan duniya kafin shi Allah waka taba fi zikri kullu shay'in Allah ya rubuta duk wani abu da za a ambace shi dama Allah ya riga ya rubuta shi duk wata masifa an kaga ta dama Allah ya rubuta ta wannan kaga ya je ne da hadisin da aka aka saba da shi wanda ke cikin sahih muslim 2653 ko كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الدنيا بخمسين ألف سنة Allah ya rubuta dukkan wani abin kaddara kafin ya halicci duniya da shekara dubu hamsin Allah ya riga ya rubuta komai a'a wannan zai kara tabbatar muku da hadisin da yake cikin sunan abi dawud 4700 hadisin ya tabbata cikin sunan na tirmidhi 3319 awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya fara halitta shine al-qalam sai Allah ya uktub Allahu akbar kaji mai iko al-qalam aka ce rubuta sai ce ma aktub shi shi alƙalamin fa sai tambaye Allah me zan rubuta sai Allah ce uktub ma huwa kayan ila yawmil qiyamah ka rubuta duk abin da zai kasance har zuwa tashin alƙiyama alƙalamin ya dinga rubutawa hatta takun da kai ka zo da masallaci da kallon da kake haka da ido duka a rubuta ba ma abin da ba a rubuta ba Allah mai iko ne to kaga wannan shine mene a taqdirul azali a cikin wato tun azal tun fil azal dama Allah ya riga ya rubuta ina fata muna fahimtar wannan babu wanda yake kauce ma wannan da kuma hadisin da ya tabbata a cikin sahih bukhari 1409 hadisin ya tabbata a cikin cikin sahih muslim hadisi na 2627 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ishtajja Adam wa musa annabi adam da annabi musa sun yi jayayya inda rabbihima a wajen ubangijinsu to fa annabi adam da annabi musa sun yi jayayya to malamai suka ce to a ina suka hadu ai babu lokacin da kowanne lokacin shi daban tazaran annabi adam da annabi musa tazara ce mai girma to a ina suka hadu manzon Allah bai faɗa ba shi dai ya ce sun hadu kuma babu wanda ya fi musu sun hada to malamai suka ce to a ina aka rabu sai malamai suka riga tattauna waɗansu suka ce eh sun haɗu ne lokacin a barzahu lokacin da annabi Musa ya rasu sai Allah ya haɗa ruhin annabi Musa da shi da annabi Adam sai suka tattauna a barzahu mun fahimta waɗansu malamai suka ce a'a tun da manzon Allah ce ya tajja fi ilima biyu ne to ya nuna cewa za a yi abin a filin alkiyama ne lokacin da ake ta kuce kuce a filin alkiyama Allah bai bai sako a yi hisabi ba kusan lokacin za a tafi wajen annabi Adam za a je wajen annabi Isa a rasa ina za a je a yi shekaru a filin alkiyama to a wannan lokacin ne annabi Musa Allah zai zai nuna mai annabi Adam sai zo ya same shi sai su yi magana sai ce to ai ga irin karantai ta janyo mana duk wannan halin da muka fuskanta sai suka ce lafazin Allah ya kawo shi da fi'ili madi kamar yadda farkon suratul nahl Allah ce ata amrullahi fala tastajilu lamarin tashin alkiyama ya zo yanzu kiyama ta zo ta zo ba amma Allah ya ce a ta zo dan ka sani tabbas sai abin ya faru kenan to shi sa anan ma manzan Allah ce ihtajja dan ku fahimta cewa dole za su haɗin kuma za su tattauna to bari mu ce wani irin tattaunawa aka yi احتج آدم وموسى النبى آدم ده النبى موسى سنها لفيني جاية فقال موسى سي النبى موسى يجي أنت آدم الذي خلقك الله بيدي كين النبى آدم واندي الله اللي تشيك ده هننسى ونفق فيه من روحه ألا يهورى مكرنسى وأسجد لك ملائكته ألا يسمي ملائكوسك مكسجدا فلماذا أحببتنا ونفتك من الجنة sai ce me sanya ka fito da kanka ka fito da mu gaba ɗaya daga gidan aljanna kun ji fatan bai bai gina ai in banda Allah ya sa annabi Adam ya fito daga gidan aljanna da yanzu duk aljanna muke amma da yake da hukuncin Allah sai ce me yasa ka fito da mu daga gidan aljanna sai shi ma annabi Musa annabi Adam sai ce anta Adam in ji annabi Musa sai shi ma ya juya kallon annabi Adam ina ba ta mana fahimta bayan annabi Musa ya faɗa wa annabi Adam sai shi kuma annabi Adam shi ma ya juya ya kalli annabi Musa sai ce anta Musa allazi safaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi kai ma annabi Musa Allah ya zabe ka da sakon shi da kuma magana da shi domin Allah ya yi magana da annabi annabi Musa alaihi salam shine kallamu wa kallama Allahu Musa taklima sai yake cewa Allah ya baka littafin at-taura fiha tibyan li kulli shay akwai bayanin komai a cikin ta sai ce fa hal wajadta fiha shin ka samu a cikin littafin at-taura ka samu wa afa adamu rabbahu fagawa annabi adam ya saba wa ubangijinsa fagawa sai ya tabe ka samu wannan aya ce sun zo da aya ta 121 ga wannan aya a cikin littafin at-taura sai annabi annabi Musa sai ce eh na gani sai yake cewa fa hal wajadta fiha shin ka samu cewa wannan ayar a cikin littafin at-taura Allah ya riga ya hukunta qabla an yakhluqani bi 40 aman ban ya halice ni da shekara 40 sai ce kwarai kuwa sai annabi adam sai ce afatalumuni ala an amintu shay'an قد كتبه الله علي an amalahu قبل an يخلقني yanzu za ka zo ka dinga tuhuma ta a kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta sai na yi shi tun kafin ya halicce ni sai manzan Allah ce fa hajji adamu musa sai Annabu adam ya ƙure Annabu musa to amma malamai suka ce wannan hadisin ba yana nuna al-ihtijaju bil qadar bane bayanin yana nuna mutum ya kafa hujja da kaddara bane sai mutum ya je ya shagiya sai ce haka Allah ya hukunta baka yi ba ina fata muna fahimta ashe kenan Allah ya riga ya hukunta komai a cikin at-taqdirul azali kaddara wanda ke tun fil azal Allah ya riga ya hukunta cewa dama ga abubuwan da za su fara a gidan duniya sannan na biyu a cikin a cikin alkitaba akwai ahdul mithaq akwai alƙawari na Allah suratul a'raf aya ta 172 Allah subhanahu yake cewa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتخلقنا بما فعل المبطلون ومن يريد تعالى يكتوى وإذ أخذ ربك من بني آدم ألا يرجع ذلك القول ga ‘ya’yan annaba Adam alaihi salam min zuhuri tun suna cikin gadon bayan annaba Adam alaihi salam tun kafin dalilin a fara hayayyafa ma a duniya Allah ya riga haɗu wannan alƙawarin yana nan a shekinan tun kafin a samma. tun kafin ma a san cewa za a yi ɓan mutum a duniya kafin ma ka zo duniya an riga an fulani din duk abin da zai faru da kai a duniya gaba daya ina fata mun fahimci wannan wannan shine ahdun nisa alƙawari ne wanda tun asali muka ɗauko shi ina fata mana fahimta babu wanda ya isa ya kauce ma wannan sannan akwai hadisi da hadisin ya tabbata a cikin a cikin a cikin a cikin sunan na tirmidhi 2141 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah khalaqa khalqahu fi zulma Allah ya halitta halittinsa gaba ɗaya a cikin duhu ne fa alqa alaihim min nurihi sai Allah ya jefa musu hasken shi a cikin wannan duhun ba faman asabahu li zalika an-nur ihtada duk wanda wannan hasken ya shafe shi to zai shirya wa man abu dalla duk wanda ya kuskure ma wannan hasken to ya bata kenan wannan ma yana nuna ne alƙawarin Allah tun kafin a san da duniyar tun muna cikin tsatsan annaba adam alaihi salam Allah ya tsara komai na duniya duk abin da ka gaishe to da sanin Allah kai. mun fahimci wannan a cikin alkitaba din mun gama da at-takdirul azali sai ahadun misa ko sai al-umri shekara na rayuwar mutum a rayuwarka gaba ɗaya an Allah ya tsara ma a rayuwarka ga abubuwan da zaka yi a duniya ga abin da zai faru da kai a cikin rayuwa ta dan adam suratul hajj aya ta biyar يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى حكما يا أيها الناس ضمن إن كنتم في ريب من البعض فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم ثم من نطفة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكبر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوقا ومنكم من يتوفى منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج mutunci a cikin halittarka tun da aka halicce ka Allah ya tsara maka cewa dama ga abubuwan da za ka yi a gidan duniya tun da kake mani, tun ka koma gudan jini ka koma gudan tsoka Allah ya tsara maka me za ka zo ka yi a gidan duniya wannan in ka koma cikin surutun najim aya ta 32 Allah madaukin sarki yake cewa yake yake fi buduni ummahatikum ko Allah madaukin sarki yake cewa a cikin cikin mahaifaku huwa alladhi ansha'akum shine ya kirkire ku shi Allah da ya kirkire ku fi buduni ummahatikum a cikin cikin iyayenku mata to a cikin cikin tun kafin ma mutum ya zo gidan duniya an tsara mai rayuwar da zai yi a gidan duniya hadisin da ya tabbata cikin bukari 3208 sai muslim 2643 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan hadithun Abdullahi bin mas'ud dayan kowaye da kake gani a gidan duniya ana tara halittar ne a cikin mahaifiyarsa 40 yawman yana kwana 40 a matsayin mani har a ƙarshe mala'ika ya shigo cikin mahaifa sai ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala a me za a aiko shi sai Allah ce bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id a cikin mahaifarka za a ce maka ga arzikin da zaka samu bi kasbi rizqihi wa ajalihi yaushe zaka mutu wa amalihi wani irin aiki zaka yi kafinta ne kai a'a ma'aikacin gwamnati ne a'a kai ne ne komai sai an tsara maka rayuwarka tun kana cikin mahaifiyarka wannan shine at-takdir al-umri amma ka kuma ta at-takdir al-umri yana karkashin wanne ne al-kitaba har inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna ko dayan ku zai dinga yin aiki irin na gidan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance tsakanin shi da gidan aljanna bai wuce zira'i sai zai mutu fa yasbiqu alaihi alkitab sai abu jiro da littafin sa fa ya'malu bi amali ahli an-nas sai kuma ya dinga yin aiki irin na wuta wancan hadisin da muka karanta yana cikin sunan 2141 ko kuma da 44 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wancan littafin da aka bashi a hannunsa na yan wuta da na yan aljanna wallahi ko mutum ya fara aikin yan aljanna dole sai ya juya ya koma aikin yan wuta irin aiki ya fara yi tun da dama asali abubuwa rubuta dan wutar to sai ya aiki ne wutar domin ya shiga cikin wutar ina fata mana bai wannan shi ne taqdir al-umri to a cikin al'kitaba kitaba na uku shi ne me mun ce at-taqdir al-azali sai me ahadun mithaq sai al to sai al shekara a cikin shekara Allah ya kan tsara abubuwa na hukunci na budget me zai faru a gidan duniya suratul dukhan Allah ya ce inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundiri fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin daren lailatul qadr ake tsara dukkan wani abu da Allah zai tsara shi yasa duk mutum idan ya dace da lailatul qadr to duk abin da ka roki Allah Allah ya baka domin dare ne na budget to ashe kenan a cikin tsarin halitta na rayuwa Allah ya kan yi tsari ma a cikin shekara ma ana yin sa a shekara ana yin shi a tsara maka ne za ka yi bayan wanda aka maka na rayuwarka bayan wanda aka maka da can ashe kenan kullum abubuwan suna iya canzawa addu'a take iya canza duka waɗannan abubuwan kenan ina ba ta mana bayyana dalilin da ya sanya aka ce yi addu'a kenan to sai mu je at-taqdiru wannan shi ne taqdiru al na shekara kenan sai kuma at-taqdiru al akwai kaddarawa na kullum a komai game da Allah ya faɗa ya faɗa cikin suratul rahman kullu yawmin huwa fi sha'an aya ce ta 29 Allah a kowace rana yana cikin sha'ani sai sabai suka ce me sha'ani me sha'ani hadisin yana cikin ah, zilalul janna Albani albaniya inganta shi 301 menene sha'anin sai manzon Allah ya ce an yaghfara wa yufannita karban wa yarfa'u qauman wa yafau akhari ya gafarta a kowace rana zai iya gafara duk da da an ce kai dan wuta ne to zai iya gafarta maka ko ba dan aljanna kun fahimta wai fari ta karban yakan iya yaye maka bakin cikin da da an tsara bakin cikin ya tafi ka ila yawon kiyama to sai a faranye maka a ranar wayar fa'u qauman yakan daga waɗansu mutane wanda da an ce su wulakantattu ne ba za su girma ba ba za su zama manyan mutane ba to sai Allah daga su waye bau akhirin waɗanda kuma aka tsara dama tun asali za su zo duniya manyan mutane ne to sai Allah ya kaskantar su a lokacin da ya ga dama a ranar mun fahimta na daya mun gama al'ilm mun gama alkitaba shi alkitaba ya kafi gida nawa biyar to sai na uku almashi'a duk abin da ka ganshi a gidan duniya to akwai san Allah Allah ya so abin ya faru da shi ya faru ina fata muna fahimta ah, Allah subhanahu cikin Yasin aya ta inna ma shay'an an Allah subhanahu idan abu ya faru an yaqula sai ya ce ma abin zamo sai abin ya kasance a kenan babu wanda ya isa ya iya so ya iya tunanin cewa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta shi a kenan mu sani Allah yana son abin kenan shi sa abin ya faru inda baya so abin zai faru abin ba zai faru ba shi sa suratu ali imran aya ta shida huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'u shi yake tsara ku a cikin mahaifa yadda ya so wani ya fito da katin kai wani da wani da dan kankanin kai haka yake dama hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari shida. ina ba ta mana fahimta eh, waɗansu mutane sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambayin tambayin shi ya ba su wani abu sai ce isfa'u tuqtaru ku ne ku yi ceto za a ba ku lada wa yaqbi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha'a Allah yana hukunta abin da yaso ne a harshen bakin sa ma sha'a abin da yaso shi ma manzan Allah bai da sani akan abin idan Allah ya so sai Allah ya hukunta in samu abin da zan baku mun fahimci wannan wannan ya nuna akwai mashi'a ta Allah to sai na hudu al-khalq halitta ita kanta masifar Allah ya halicce ta ne masifa kuma tana binka suratul safat aya ta 95 96 wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ya halicce ku da abin da za ku aikata Allah ya halicce shi ma masifar da za ta same ka dama ita ma an halicce ta سورة الزمر آية 62 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله شيني مالك دكا قومي حتى ما تفر كانت شيها الابتداء حديث يا تفتى السلسلة الصحيحة جبوا إلى الأريبك دثلاثين دبقين إن الله يصنع كل شيء وصنعته الله شيني يكي آر قوة أبو وصنعته دعيك النافع Allah shi yake tsara ko menene duk wani aiki idan ka garka to Allah subhanahu wataala shi ya tsara shi duk wani abu da ka gashi a gidan duniya a shekarar idan ka haɗa waɗannan abubuwan gaba ɗaya suna nuna mana mene ma asaba min musibatin illa bi iznillah duk wata masifa da ta shafe ka illa bi iznillah da iznin Allah babu wata masifa da zaka zaka ganta face wannan masifa tana tare da iznin Allah idan jarabawa ta same ka sai Allah ce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah ya hadi qalbahu Allah zai shirya da zuciyarsa yin imanin shine bis sabri wa ridha mutum yayi hakuri kuma ya yarda da wannan masifa idan baka yi hakuri ba to masifar ta tabinka kenan kuma ba za ka samu ladan da Allah ya tanada zai bai wa bayinsa ba shi sa Allah ce wa man yu'min billahi yahdi qalba wanda ya imani da Allah Allah zai shirya da zuciyarsa shekul islam ibn taimiyya a cikin littafin jami'ul masail mujallaji na tara shafi na 387 yake cewa wa musibatun tukbilu biha ala Allah khairul laka min ni'matin tunsika dhikra wata masiba ta tinkare ka masifa ta tinkare ka tuqbilu biha ala Allah ka fuskanci Allah ka koma lahira da wannan masifar Allah ya karfe ka kashe gidan aljanna khairul laka ya kuma alheri min ni'matin akan Allah ya sanya ka cikin ni'ima tunzika zikrullah wanda zaka mantar da kai Allah shi sa magabata ko masifa ce za ta fare za ta faru da shi in dai zai samu yardan Allah to ya da wannan masifa ta same shi malamai suka ce rubba huzni. ya rudduka ila Allah bakin cikin da zai komar da kai ga Allah khairul laka min far'in ya fi maka alheri akan farin cikin da yusgiluka an zikrillah wanda zai shagaltar da kai akan Allah masifa idan ta zo yarda ake so kai da wannan abin eh haka Allah ya tsara mu kuma na yadda. shi sa Imran bin al-Husayn sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba littafin az-zuhud shafi na 392 yake cewa salatun yudiriku bihin al-abdu raghaib ad-dunya wal abu guda uku ɗan adam yana samun kwanciyar hankali yana samun abin da yake so a duniya da lahira duniya da lahira in kana so ka samu duniya da lahira to sai ka ɗauki ɗayan abubuwa guda uku nan ko kuma ka tattara su gaba daya na ɗaya sai ce as inda bala hakuri yayin da bala'i ya same ka na biyu arriba bil qada ka yadda da hukuncin Allah kun fahimta arriba bil qada sai na uku yace addu'a fi raha yin addu'a lokacin da kake cikin kwanciyar hankali masifa ba ta zo ba sai ka ta addu'a kan ya Allah kada masifan nan ta zo in Allah ya ba za ta zo ba mun fahimta to dan adam idan yana so ya samu jin dadin duniya to ya rike ɗayan abubuwa guda uku nan idan masifar ta zo ka yadda Allah ne shine Allah ce wa man yu'min billahi wanda ya imani da Allah ɗaya daga cikin magabata Abdullahi bin Mas'ud ka duba littafin Az-Zuhd shafi na 128 yace an a'uddu ala tamratin hatta tabruda ahabbu ilayya yace wallahi dauki garwashin wuta a hannuna ta jagora har yayi sanyi ya fi soyuwa a gare ni akan Allah ya hukunta mu wani abu in ce laita hulan ya kun kai tona ina ma abin nan bai faru ba wallahi gwara da ga ruwa shi wuta har sai ya koma ya yi sanyi a shekinan mutum idan masifar ta zo me ya kamata yi ya yadda ka yadda daga wajen Allah take amma mu yau daga masifa ta zo mun dan adam shiga cikin la da wala quwwata yake ya rikice ya rasa inda zai sanya kansa ka duba littafin majalisun salikin mujallaji na biyu shafi na ɗari da sittin da bakwai wata mata ce tana tafiya sun mata asara ko ce ta faɗi faɗuwan da ta yi ko sai ta tafi wani dutse sai ya tsaye ya karye yana karyewa sun mazahika sai ta fashe da dariya to suna tare da wata kawata sai ta ce a ah, ki karye a yatsa har yatsan ya gunji da kuma ki dinga dariya sai ta ce halawatu ajriha An ansatni mararata zikraha Allahu akbar tace zaƙin ladan da zan samu a wajen Allah shi ya mantar da ni ɗacin wannan abin ma'antina sai na kawai na tuna ladan da zan samu sai na fashe da dariya amma yanzu da masifa ta samu mutum masifu suna zuwa iri daban-daban za ka samu wani ya yi aure yana yin aure yana zaune cikin lafiya yana yana kulcin hankali da da iyalan da iyalansa sai sabon aure yana yin auren gida sai Allah ya jarabe shi dama an hukunta a jirgin lokacin da zai wannan auren na biyu arzikinsa zai yi baya sai ya ce to wannan matan mai fara kafa ce yana zuwa wajen malamai yan duba zai ce fara kafa ce da ita babu wata fara kafa a cikin musulunci ko jar kafa babu babu wata farabar na ja haka kawai sai mutum ya ce fara kafa ce akwai mutane ba sa yada da hukuncin Allah akwai wata mata da Allah ya jarrabe ta kusan Allah yana jarraban mata iri iri akwai mata da Allah ya jarrabe ta ta yi aure auren ta na farko sai mijin ya mutu ta ƙara yin aure mijin ya mutu sai wani ya zo neman ta aure da ya zo neman ta da aure sai wani ya zagu sai gan shi a kofar gidan ya kira shi a waya ce wani baka da hankali baka da hankali sai ce me faru sai ce matan nan baka san da cewa aure biyu ta yi sun mutu ba mazajen sai ce a ai wannan da hukuncin Allah ne ai ba laifin tabbata sai ce a farin kafa ce da ita sai ce wallahi sai na aura yana aura kuma wallahi sai mutu dama hukuncin Allah ne haka sai na hudu shi bayan ya labari kuma babban abu shi ne ga ta kyakkyawa shi ya zago ya zago ne ko ya dinga ta rage dare to sai Allah ya kama shi ko sai ya ce to kai tun da ke hukuncin Allah ne ni na ji wani malami ya faɗa in ma na mutu haka Allah ya hukunta gwara zai in aura ko ba komai ne na ɗan taɓa kawai sai ya aura yana aura haka ka zauna sai da suke kusan shekara talatin da auren kafin kuma shi kansa shi ya fara mutuwa wadansu malamai suka ce a ita ce ta fara mutuwa kafin shi a shekenan kaga hukuncin Allah kada mutane su dinga yaudarar kansu a mai faraka ba ce a'a ka da ko yau kana cikin harka ta kasuwanci wata masiba ta zo illa bi da iznin Allah idan ka samu jarabawa bi iznillahi da iznin wa da iznin Allah barkuci wani bawan Allah Bawan Allah ka duba littafin al na Imam zahabi shafi na goma. wani mutum ne kabima rajulun abatiyun wani mutum ne dan kabila abat da mutumin ya taho wajen wato wajen wani ana kiran shi Abdul bin Marwan da zo wajen shi sai yake cewa ya na ganka mahkumul wajhi fuskar shi ta dauji sannan babu ido daya sai ce me ya faru sai yake cewa wata rana ina cikin dokar daji ina kiwo ina cikin ciwo da awakina da yara na gaba daya muna cikin ciwo ya ce kawai faja a sailu sai wani ruwa mai mama ya garo da kan dutse yana tahowa ruwan gaba ɗaya sai kwashe ‘ya'yana gaba ɗaya da awakin nawa sai ya tafi da su banda yaro ɗaya sai rakuni daya aka yi aka yi a same su ba a same su ba ya ce muna cikin wannan halin muna cikin damuwa kawai kuma sai ga wannan rakumin nawa sai ya saba da gudu zai fita sai fattaba'tuhu sai na bi rakumin da gudu ina bin rakumin da gudu kenan kawai sai na ji ƙara ina juyawa fa'idar fa idza dhi'bu yaftarisu ibni sai ga kura kuma ta a akan cikin ɗana. ina zuwa ta samu ta yaga cikin sa ta kayan cikin ta fara ci ce to da na ga wannan sai ya ce to kada in kuma halaka cikin dokar daji sai ruka da gudu ya ce ina bin wannan raƙumin raƙumin da yana gudu can kawai raƙumin sai fa haƙama ne farama ne rum haɗar sai ya ce fene da kafarta sai ya jake ni a fuskata sai kuma ido na guda ɗaya sai ya iyaye sai ce to halin da nake ciki kenan sai ce to ya ya kuma kake ciki yanzu sai ce na yadda haka Allah ya hukunta babu ƴaƴa ƴaƴansa sun tafi gaba daya dukiyarsa gaba ɗaya ta tafi sannan halitta shi ta tabu ido ɗaya babu amma ya yi da hukuncin Allah shi ne abdul malik ya ce izhabu bihi ila udwat bin zubayr ku tafi da shi wajen udwat bin zubayr li ya'lama anna fi an-nas man huwa a'zamu minhu fil bala Don ku dan ya sani a cikin mutane akwai wanda ya fi shi bala'i udwat bin shi ne wanda aka yanke kafarsa yana sallah sai ce to a tafi da shi wajen ta bin zubayr to ashe kenan idan masifa ta zo me ya kamata mutum yi? ya yarda ka miƙa wuya domin ita kanta masifa idan ta shafe ka lada Allah zai baka ina fata muna fahimta lada Allah zai rubuta maka ai eh, hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na 2640 2642 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim 2572 hadisin ya tabbata cikin sunan abi dawud 2573 hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi 2991 hadisin ya tabbata a cikin muwatta na imam malik 2712 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 24114 ya tabbata dubu ashirin da hudu da ɗari ɗaya da hamsin da shida da ɗari ɗaya da hamsin da biyar da ɗari ɗaya da hamsin da bakwai hadisin ya tabbata dubu ashirin da hudu da ɗari biyu da sha tara dubu ashirin da hudu da ɗari biyu da sittin da hudu da ɗari biyar da saba'in da uku da ɗari takwas da ashirin da takwas dubu ashirin da biyar da ɗari biyu da sittin da hudu da ɗari uku da talatin da takwas dubu ashirin da biyar da ɗari hudu da uku da ɗari hudu da ashirin da tara da ɗari biyar da goma sha biyar da ɗari shida da saba'in da shida dubu ashirin da biyar da ɗari takwas da hudu da ɗari takwas da hudu da ɗari takwas da tamanin da hudu hadisin ya kara tabbata dubu ashirin da shida da ɗari ɗaya da hudu da ɗari ɗaya da saba'in da biyar da ɗari biyu da ashirin da takwas da ɗari biyu da arba'in da shida dubu ashirin da shida da ɗari uku da saba'in da bakwai da ɗari uku da tamanin da biyar manzan Allah ce ma min musibatin tusibul muslim babu wata masifa da za ta shafi musulmi illa kaffara Allah bihi anhu khatayahu wace Allah ya kankare maka zunubanka masifar idan ta zo za a kankare maka zunuban kai mutuwa idan yau aka maka mutuwa kun sa akwai mutum da shi kuma Allah zai jarabe shi kullum zai yi wuya duk shekara sai an mai mutuwa wannan ya mutu in ya aifo ya mutu in ya aifo ya mutu in ya aifo ya mutu to wallahi ke da hukuncin Allah idan kai ka jingina wa Allah lamarin ka to insha Allah ta'ala aljanna ce makoma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 6424 hadisi qudsi Allah da kansa yake cewa mali abdul mu'min indi jaza bawa na bai da wani sakamako idza qabadtu safiyahu min ahli dunya idan na karbu wani naka zababbe a nan gidan duniya to mahtasabahu sannan mutun ya nemi lada a waje na inji Allah illa aljanna aljanna ce makoma sanji Allah to menene wanda kai ma ka san zaka mutu idan baka yi hakuri da masifa ba أخبر فؤادك أن إثمك راحل راحل والموت يأتينا بلا استئذان كم من أناس ماتوا فينا بغتة ظنوا الحياة مجيدة الأزمان ظنوا الحياة مجيدة الأزمان يا من بدنياه تزاحم قلبه أي كيف فؤادك كل ذلك فاني ما كانت الدنيا بدار سعادة ما نال طالبها سوى البطران كل الخلائق سوف تكوى بالثرى لن يبقى غير الواحد الديان yake cewa akhbir fu'adaka ka fada wa zuciyarka anna ismaka yawmal wahid wata rana sunanka babu shi a duniya wal maut yatina bil istidan mutuwa tana zuwa mana babu izini kam min unasin tu fina baktatan mutane nawa ne suka mutu suddenly ba sani ba kam min unasin tu fina baktatan zannun hayata madinatan azmani fi zatar rayuwa tana da tsawo amma sai Allah ya dauke su ya man bi duniya wuta zahama qalbuhu ya kai wanda duniya ka tattara cewa kana da kaza kana da kaza zaka yi kaza aiki rufu adaba kullu zalika fani yace wallahi ka tayar da zuciyarka wata ran komai zai kare a duniyar nan ma kana fi duniya bi dari sa'ada gidan duniya ba wajen zama bane ma na da qalibu hasirul khusrani ne neman duniya wallahi sai dai sama a tsara? kullul khalaiq sawfa tuqwa bi sara duk halittu da kake ganin a bayan kasa za a nan ne su gaba daya lan yabqa ghayra alwahid ad-dayyan babu wanda zai rage sai alwahid kwaya dai ad-dayyan ubangiji ta'ala to menene naka na bakin ciki wa man yu'min billahi yahdi qalba wanda imani da Allah Allah zai shirya da zuciyarsa ku saurara ku ci. hadisi ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 20284 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace ajaban lil mu'min idza qadahu Allah alaihi shay'an yake cewa abun mamaki da mu'mini idza qadahu Allah alaihi shay'an Allah idan ya hukunta mai abu to babu komai illa khaira sai alheri a wajensa kaga wannan yayi dini da hadisin da yake cikin sahih muslim 2991 ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair abun mamaki da mumini in ji manzo Allah din lamarin sa gaba daya akwai alheri in asabatu sallahu shakara fa kana khairan la idan abu alheri ya sabe shi shakara sai dinga gode wa Allah fa kana khairan lahu wannan yabo mai alheri wa in asabatu dharra idan wani abu abin cutarwa ya same shi sabara sai hakuri makana kai Allah sai kasance alheri a gare shi ka yadda da hukuncin Allah wani a gidan shi wata mata ce mijinta kullum sai ya so mata nama iri-iri ta ce sai kawai kasuwa ta dan canza sai kuma sai bayan kwana uku yake ga mata nama matan nan saboda bala'i ko sai ta ce sai ta yi yaji ta koma gida me dalilin da sun yaji kai yaji sai aka tambaye ta ji baban ta sai ta ce kullum ina cin nama haka kawai yanzu sai kwana uku nake cin nama kaji kura wanda bata sani gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin Bukhari 2416 hadisin ya tabbata a cikin sai 2970 aisha take bada labari take cewa ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubz sha'irin yawmayn mutatabi'ain hatta qubida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyalan shi ba su taba koshi da gurasa kwana biyu a jere ba har manzon Allah ya bar duniya kwana biyu a jere a samu gurasa babu wallahi bari ku ji wata ruwaya sahih bukhari 2567 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 2972 urwatu bin zubair ya zo wajen ya zo wajen a aisha yake tambayanta aisha take cewa in kunna mu fa mun kasance muna kasancewa naral hilala thumma hilala muna ganin wata wani watan ya sake dawowa falafati ahillatin fi shahrain wata a cikin wata biyu muna ganin har wata su uku wa ma yuqadu naru fi baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wutar da za a daura abinci a gidan manzo Allah ba a daura wata uku kwana 60 ba a daura abinci ba sai urwa ya ce ma kana yi shi kumto mai kuke kuke ci kuke rayuwa sai ta ce al-aswadan bakin abu guda biyu al-tamr ma dabino da ruwa gidan manzan Allah gidan manzon Allah sai ayi kwana 60 ba daura tukunya ba amma yanzu wani ya ci abinci so da yana tukuna guna guni shekaran jema ban samu wannan addinin Allah na anya ma na gaskiya ne kuwa ga su John ga su Okonkwo kullum suna nan nasha-nasha hukuncin Allah ne kai barkuci hadisi ya tabbata hadisin ya tabbata a cikin sai ibn Hibban 2900 2901 hadisin ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi 2398 hadisin ya tabbata cikin sunan Ibn Majah 423 Albani ya inganta cikin sai Jami' 892 ya inganta a cikin As-Silsilah Sahiha 143 ashaddul bala an tambaye manzo Allah ayyun nasi ashaddu bala wadansu mutane ne suka fi shiga suka fi shiga cikin bala'i sai manzo Allah ce al anbiya annabawan Allah su suka fi kowa shiga cikin bala'i yace thumma al amsal fal amsal sannan kwatankwacin su kwatankwacin su wadansu malamai suka ce a wata ruwaya thumma salihun sai mutanen kwarai yawanci Allah ya fi jarraba mutanen kwarai akan mutanen banza sai ka ga mutumin banza yana nan yana shan giya yana abin da ya ga dama amma Allah ya kyale shi akwai ruwaya wanda malamai sun ce a ruwayar fi isnadiha nazar a cikin isnadin da akwai abin dubawa wani mutum ne fa yake da mata idan aka yi sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman sallah asubai sai gubje tashi sai tafi gida kullum manzan Allah yana kallon shi sai manzan Allah wata rana sai cike tsaya istauqafa sai manzan Allah ya zo da shi yace me yasa kake yawan tashi kullum idan muna sallah sai ce ya rasulullah abu guda dai wannan zanin da ka gani na daura din nan shi kadai na mallaka ni da matata shi idan na koma gida nake cirewa in zauna tsarara in ba ta ta sanya ita ma ta yi sallah tsakaninta da Allah Muhammad Siddiq al-Nishawi ya ambaci wannan kisan a cikin fannin ta'amul bainar zaujai bari ku ji abun mamaki sai suka dade suna tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai aka kawo mai tunda ya faɗa wa manzon Allah ai magana ta gadi nan take za a nemo masu kuɗi su taimaka mai sai ya koma gida sai matar ta tambaye shi ma kirlo ta akurika yau me sirrin da sanya yau ka dade sai yake cewa wallahi mun san Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya tsare ni yake tambaya na kai na faɗa mai ga abin da yake sanyawa nake tafiya gida da wuri sai budan bakin matar sai ta ce atashkullah li rasulillah yanzu za ka dinga kai karan Allah wajen manzon Allah ta yadda da hukuncin Allah amma wallahi in matanmu ne na najeriya ai ba ka isa ba yanzu za a ba kai tun a wajen auren za a ce me na sama ya ci balantana na kasa me na sama ya ci kaji na sama balantana na kasa tun da kai ne na kasa ka yadda da hukuncin Allah ka duba littafin sulukul mu'min shafi na 73 akwai wani ana kiran shi al-kutubi al'utubi yana cikin tafiya wata rana sai ya ga wata mata a cikin basara kun san basara kasar iraki sai ya ga wata mata kyakkyawa ajmalun nisa ko yana ganin ta sai ganta da tana tana wasa da wani mutum tsoro sai zo ya same ta da ya ga mijin ya dan koma gibi sai ce man haza wannan waye a wajen ki sai ta ce zauji miji na ne sai ce ya tsoho kuma ke kina yarinya kyakkyawa kina wasa da mutumin da yake sai ba ta ganin mummuna ne baki girin kuma ki hakkinin dinga wani sakewa kina wasa da shi sai ta ce wai haikanka. Ya ce sai ta ce la'allahu rizqa mitli fa shakara ta ce wallahi Allah ya azurta shi da iri na ne da yake ta godiya ga Allah wa rizqtu mitla ni kuma aka azurta ni da irin sa fa asbir dai in yi hakuri tace afala abba bima qasamahu Allah li shin yanzu ba zan yadda da abin da Allah ya hukunta min ba ya tsara min sai in ji bakin al'utubi sai ce sai ce wallahi fa jawabu ha? magana da ta faɗa mun ya sanya mun in ba ta amsa ma ba zan iya ba ba zan iya ba ta amsa ba hadisi ya tabbata a cikin cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal bakwai. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajensa kamar yadda ubadatu bin samid yake bada labari sai ya ce ayyul amali afdal wani aiki ne fi fadala sai manzon Allah ce imanun billahi wa tasdiqun bi rusulihi wa jihadu fi sabilillah imani da Allah da yin jihadi fi sabilillah da gaskanta annabawa sai ya ce kawo min hawin ka sauƙaƙa mun abin da zai fi sauƙi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-samahatu was-sabr ka dinga yin sauƙi kana yabe wa mutane was-sabr ka dinga yi hakuri sai ce ka bani wanda ya fi sauƙi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la laha fi amrin qadahu Allah alaika. kar ka dinga tuhumar Allah akan abin da Allah ya hukunta maka kar Allah ya hukunta maka wani abu da cewa wai wai wai Allah me yasa ko sa ku mutane da suke fada me yasa Allah ni kadai ne ni kadai ne wannan musiba shi isa in ka duba littafin majalis salihin mujalladi na biyu shafi na ɗari da tamanin da biyu shafi na ɗari da tamanin da shekul islam ibn taymiya yake cewa al maqduru yaktanifuhu amran duk wani abu da Allah ya hukunta to akwai abu guda biyu a kansa at tawakkulu qabla hu tun kafin abin ya zo kayi tawakkali kun ji kayi tawakkali akan wannan abu sannan na biyu al yidha ba'dahu mutun ya ta bayan abin ya zo faman kama bihi duk wanda ya tsayi da wannan qama bil ubudiyya to ya tsayi da bauta ga Allah wa man yu'min billahi yahdi qalba nan Allah zai shirye da zuciyarsa malamin sun tattauna akan wace irin shiryarwa dama hidaya kashi biyu ce akwai hidayatul khassa akwai al'amma to nan hidayatul khassa ce ayyu waffiqihu Allah Allah zai dakatar da shi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana cikin suratul fussilat aya ta goma sha bakwai wa amma samudu fa hadainahum allati fastahabbu al'ama 'ala al-huda su samudawa mun shiryar da su fastahabbu al'ama sai suka zabi al'ama makanta 'ala al-huda akan shiriya kaga wannan hidayatu irshadin Allah ya shiryar da su amma sai suka ki ina fata mana fahimta sannan a cikin jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa dan adam shine akwai hidayatu wato hidaya al-khassa Allah ya kebance ka da shiriya kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana cikin suratul shura aya ta 52 wa innaka latahdi ila siratin mustaqim aya ta 56 cikin suratul qasas innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan hidayatu tawfiqin ne to duk wanda yake so ya samu shiriya ta dace Allah ya shiryar da shi to wa man yu'min billahi yahdi qalba kai imani da hukuncin Allah idan ya zo maka yahdi qalbahu Allah ne shirye da zuciyarsa ina fata muna fahimta babu wata jarabawa da za ta da za ta zo maka face da ilimin Allah wallahu bi kulli shay'in alim Allah a cikin komai alimu masani ne kalman alim ya zo guri 161 cikin alqur'ani mai girma ba mu guda goma يستفتونك قل الله يؤتيكم في الكلالة a'a wallahu bi kulli shay'in alim shi kuma guda shida ne shi kake so ka kawo mana bi kulli shay'in alim dukkan komai malamai suke ce zu ilmin Allah ne ilimi ne to su kuma guda shida ne guda na suratul baqara aya ta 282 ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn wallahu bi kulli shay'in alim duk war aya cikin alqur'ani mai girma mun fahimta sai ya tsaftu daga kulli lahu yuftikum fil kalam aya ta 186 mun fahimta sai kuma Allah subhanahu wataala da yake labarta mana a cikin suratu akwai a cikin suratu suratu akwai a cikin wato a cikin suratu suratu suratu zumar akwai a cikin suratul nur aya ta 35 Allahu nuru samawati wal ard da aya ta 64 cikin suratul nur din kanta ina ba ta mana fahimta sai kuma na ƙarshe suratul hujurat aya ta goma sha shida wallahu bi kulli shay'in alim Allah a dukkan komai masani ne babu abin da Allah bai san shi ba malamai suka ce bi kulli shay'in alim ai Allah subhanahu wataala ya san dukkan wani abu da dan adam yake yi idan ka miƙa wuya zuwa ga abin da ya maka to shi kenan zai kyale ka idan baka mika wuya ba to Allah ya san cewa baka mika wuya ba zai hukunta ka ran tashi kiyama ayar akwai dan haskawa kadan nan ba insha Allah ta'ala idan Allah ya mu zuwa gobe zan dan yi kadan sai mu ci gaba da aya ta gaba abin da na faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya sanya mizani abin da kuskure ubangiji da Allah ya gafarta mu hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh